su asalamu alaikum ina ma bauta son kallon fasarar indiya Hausa to ina kowa da kwa ta alkhairi idan ka ka ringa kallon sabbin funafun abin da ya shafi fasarar India Hausa to dan uwa wannan bidiyon naka ne wannan bidiyon naka ne amma kar ka manta kar ka manta ka subscribe kar ka manta kuma ka like da sharing wa yan uwa domin su ma su gani domin su amfana to ya kyau a da farko duk wanda yake so ya dinga samun fina-finai sababbi abin da ya shafi indian hausa kuma da fassarar indiyoyin hausa zafafa kamar yadda kuke ga wannan fastocin insha Allah duk wanda yake bukata muna da bip group muna da normal duk wanda yake bukatan ɗaɗɗaya ko kuma wanda yake bukatan konfil a sashi na sari na wata-wata ko a ina kake za ka yi mana magana domin kuma mu ɗauke ka mu saka ka sarin biyan kuɗi wato na wata-wata a ko debuwa kake ko alje ɗanwa dukkan nan muna ansan kuɗi daga nan insha Allah muna iya tura mutum fina-finai lafiya lau ba tare da mutum sai ya sha wata wahala ba ko ƴan uwa mafi yawa mutane zama wanda muke tare da su mafi yawa ta nan yanzu suke kallon fina-finai sakamakon yanzu YouTube ba ta ba da dama domin a ɗaura fim ɗin kwamfilai sakamakon copyright da muke fama da shi insha Allah. To, masoya duk wanda yake bukata insha Allah zan sa muku namba akan sukarin sai ka mana magana mu kuma insha Allah mu ɗauki ka mu saka cikin gurum namu ta BIF wato na wata-wata. Muna amfani da Telegram ne insha Allah kuma za ga zamu aje number mu ta WhatsApp sai ka mana magana insha Allah kuma zamu aje link din mu na Telegram duka dai duk wanda yake bukata sai mana magana mu kuma mu dauke shi ko a Nigeria kake ko a Libya kake ko a Niger kake ko a Niwa ko Debuwa kake yake yan uwa kar ku manta ina kuma yan download wanda suke so su dinga download ko kuma zan ce yan download wanda suke wa mutane fana fane kuma ba barkwa baya ba duk ranar Lahadi da duk ranar Laraba insha Allah muna cire fina-finan sama da kwara goma sha biyar zuwa ashirin haka duk wanda ke bukata ko dan uwa ko a Najeriya kake ko insha Allah ka dauki nan mu insha Allah ka je kai dan dawo insha Allah kuma zan faɗa ma sarkan na dan dawo din to yayi kyau dan wani wanda ke bukata sai muna magana dan uwa ko a gode dan uwa kar ku manta da like da share wa dan uwa domin su gani kuma domin su amfana dan uwa kuwa na Allah ya samu ya tsara Najeriya uwa kuwa Najeriya ne ko alibi ne ko ba ko da ba mana ana masu gaske da muna jin dadin haka da yawa da kuwa ko ma mutanen da suke Libya gaskiya muna saboda sun kuwa na kai yadda ya kamata kamar yadda muke daura musu fina za a ba su ma insha Allah suna mana kokari ba karin kokari suke mana ba muna godiya muna godiya sai Allah ya saka da alkhairi to yayi kyau musamman ma dan ce 'yan Nijar Allah dai ya biya 'yan amana ina wa kowa da kowa fata alkhairi suma da kuma 'yan alje da kuma cote d'ivoire ghana kai jama'a zan ce in na fara lissafa gaskiya ba ta karewa saboda haka guys 'yan amana mu jami a group din kallon fina-finan indiya hausa a wannan lokacin ɗanwa idan baka ganin irin fassawarin indiya hausa idan kana zuwa kana je irin wasu wajaje daban domin neman kuɗi ko wace ba abin da yake ɗaukan ma kewa kamar ka zauna ka dinga kallon in ka shigo dare domin ka rage dare ka dinga kallon fina-finan ka zawa domin kana dinga samun nishaɗi kuma kana dinga rage dare Allah ya samu dace mutanenmu mu fa amana ce amana ka ce sai dan amana guys Allah ya samu dace Su asalamu alaikum ina ma bauta son kallon fasarar indiya Hausa to ina hakuwa da kwa fata alkhairi idan ka ka ringa kallon sabbin fina abin da ya shafi fasarar indiya Hausa to dan wannan bidiyon naka ne wannan bidiyon naka ne amma kar ka manta kar ka manta ka mana subscribe kar ka manta kuma ka mana like da sharing wa yan uwa domin su ma su gani domin su amfana to ya kyau a da farko duk wanda yake so ya dinga samun fina-finai sababbi abin da ya shafi indian hausa kuma da fassarar indiyoyin hausa zafafa kamar yadda kuke ga wannan fastocin insha Allah duk wanda yake bukata muna da bip group muna da normal duk wanda yake bukatan ɗaɗɗaya ko kuma wanda yake bukatan convil a sashi na sari na wata-wata ko a ina kake za ka yi mana magana domin kuma mu ɗauke ka mu saka sarin biyan kuɗi wato na wata-wata. dan uwa ko a Najeriya kake ko a Libya kake ko a Niger kake ko a Kodebuwa kake ko alje ɗanwa dukkanin muna san kuɗi daga nan insha Allah muna iya tura mutum fina-finai lafiya ba tare da mutum sai ya sha wata wahala ba ko ƴan uwa mafi yawa mutane zama wanda muke tare da su mafi yawa ta nan yanzu suke kallon fina-finai sakamakon yanzu YouTube ba ta ba da dama domin a ɗaura fim ɗin kwamfilai sakamakon copyright da muke fama da shi insha Allah. To, masoya duk wanda yake bukata insha Allah zan sa muku namba akan sukarin sai ka mana magana mu kuma insha Allah mu ɗauki ka mu cikin gurum namu ta BIF wato na wata-wata. muna amfani da telegram ne insha Allah kuma za ga zamu aje number mu ta WhatsApp sai ka magana insha Allah kuma zamu aje link din mu na Telegram duka dai duk wanda yake bukata sai mana magana mu kuma mu dauke shi mu saka shi daga ciki cin ya biya kuɗin sa na wata to yake